Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. A jiya Asabar an kashe wani babban janar sojan Najeriya tare da wasu sojoji uku a wani hari da mayakan kungiyar IS na Afirka ta yamma ISWAP ta kai a arewa maso gabashin kasar a cewar wasu majiyoyin ma'aikatar tsaro. Kungiyar ta ISWAP ta balle ne daga kungiyar Boko Haram shekaru biyar da suka shuɗe. Kana ta ɗauki alkawalin biyayya ga kungiyar IS sannan tana yaƙi da sojojin Najeriya. kakakin ma'aikatar soja birgediya janar oyemma nwachuku ya ce dakarunsu sun fafata da mayakan iswap a karamar hukumar askira uba a jihar borno inda aka gwabza fadar da ta yi sanadiyar kashe 'yan bindigar da dama amma ya ce wani abin tausayi wani babban janar soja birgediya janar jarma zirkusu da wasu sojoji uku sun sadaukar da rayukansu ga kasa yayin da sojojin suka daɗa shiri kana suka fatattaki 'yan ta'adda in ji uwacuku jama'an tsaron sudan sun yi amfani da harsashe na kwarai da barkodin tsohuwa akan masu zanga-zangar rajin kafa demokaradiyya a jiya asabar sun kashe akalla mutum biyar a cewar shaidu yayin da ake gudanar da zanga-zanga a fadin kasar biyu bayan juyin mulki na kwanan nan mutum miliyan guda suka yi tattaki da kungiyar kafa demokuraɗiyya suka shirya tun lokacin da aka hambarar da gwamnatin farar hula a ranar 25 ga watan oktoba sojoji suka kwace mulkin kasar jami'an tsaro sun rufe gadoji zuwa tsakiyar birnin khartoum da tagwayen garuruwa da suka hada da umdurma da kuma khartoum ta arewa a lokacin da masu zanga zanga suka fara taruwa a garuruwan sai jami'an tsaro suka zuba musu hayaki mai sa hawaye kana suka kore su suka hana su kai ga inda suka shirya haɗewa a cewar shaidun a jiya asabar jami'ai da dangi da wani dan jarida mai binciken kwakwafa a afghanistan sun tabbatar cewa wani bam da aka tayar a wata motar fasinja a kabul ya kashe wani shahararren dan jarida kane ta wasu da dama tashin hankalin ya faru ne a kusa da wani shingen bincike na taliban a dashti barci da ke yammacin babban birnin afghanistan yankin da tsirarin shi'a suke zaune an gano ɗan jaridar da aka kashe da suna hamid sangani wanda yake aiki a talabijin ariana babban kakakin gwamnatin taliban mai riko zabihullah mujahid ya faɗa a wani sakon twitter cewa an kashe mutum guda kana wasu biyu sun jikata ya ƙara da cewa ana gudanar da bincike sai dai nan da dan babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin amma reshen kungiyar is a yankin wato is kursan ta sha kai munanan hare-hare da ke auna 'yan shi'ar afghanistan Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kusan kasashe 200 ne suka amince da yarjejeniyar sauyin yanayi a jiya Asabar da nufin kiyaye wata muhimmiyar manufa akan ɗumamar yanayi a duniya. Amma yarjejeniyar tana kuma ɗauke da wani sauyi da aka yi dab da ƙarshen taron, lamarin da ya kawo cikas ga muhimman batutuwa game da gawayin kol. Kasashe da dama ciki har da kasashen ƙananan tsibirai sun bayyana matukar takaicinsu game da sauyin da kasar India ta kawo a ƙarshen taron cewa za ta rage amfani da gawayin kwal a maimakon daina amfani da shi kwata-kwata wanda shi ne hanya ɗaya tilo mai fidda iska mai guba. Tun da fari kasashe da dama sun yi korafi akan kwanaki biyu na ƙarshen taron Majalisar Ɗinkin Duniya da aka gudanar a Glasgow a kasar Scotland game da yadda ba su cimma yarjejeniya cikin sauri kamar yadda ake hasashe ba, amma dai sun ce abin da suka cimma ya fi babu, ta kuma samar da ci gaba ko kuma ma a ce an yi nasara. A ƙarshe, ƙasar Rasha ta ba da labarin sabbin mace-macen COVID-19 a cikin wuni guda, yayin da adadin kamuwa da coronavirus a ƙasar a lokacin annobar ya kai miliyan tara. karuwan mace-mace da kamuwa da cutar a cikin wuni guda ya kunno kai ne a tsakiyar watan satumba alamu na nuna abin ya ƙara yawa a makon da ya gabata amma kwamitin yaƙi da coronavirus na ƙasar ya faɗa a jiya asabar cewa mutum dubu ɗaya, biyu da da arba'in ɗaya ne suka mutu daga cutar wuni guda da ya gabata. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Shirin BOA Hausa Kasuwa a kai ne, kasuwa. sauraro mu ta sake saduwa a shirinmu na kasuwa kai miki dole wanda ni Alfonso Sokorigwe na shirya kuma zan gabatar. A cikin shirinmu na wannan mako mun leka ne kasuwar unkwatara a garin Uturu da ke karamar hukumar Isukwato na jihar Abia. inda tarihi ya nuna cewa wannan tsohuwar kasuwa ce ta aka kafa shekaru aru-arun da suka gabata ku kasance da mu. ba ba. To malam kana iya ga mana sunanka? na Alhaji Bisi Haruna, Sokoto State, garin Loka Government Area. To bisa dukkan alamu ya daɗe da ka fara gudanar da harkokin kasuwanci a nan kasuwar. Shin wace shekara ne ka fara harka a nan kasuwar? Karamin takadiri yanzu na kai kusan shekara talatin ina kasuwanci a wannan kasuwar. waɗannan shekarun shin ya zaman ku yake da masu gari lai Allah zaman mu lafiya kalau shi ba wani tsangwama ba wata rigima sai zama lafiya kawai sai wasa da dariya kawai To malam ko kana iya gabatar da kanka? Suna na Shu'aibu maza wannan mazaunin Okiwai. Wace harka kake? Kasuwanci ne ke yi na sai da kayan tare da abin da ya shafi fitila da sauran abubuwa masu kama da wannan. To yanzu kasuwan to kasuwa alhamdulillah ala kulli hali saboda ka ga yanayin damuna kasuwan sai a hankali ba kudin gurin jama'a harka ta yi karanci amma alhamdulillah alkawari Allah duk lokacin da ka zo kasuwa insha Allah za ka samu abin da za ka shiga sha insha Allah eh to shi wannan rediyo na ne to wannan rediyo mukan sau shi kimanin dubu biyu da ɗari shida zuwa da ɗari bakwai mukan sai da ɗari bakwai da ɗari tara ka san yanayin kasuwa a sa suna ne a saya alhamdulillah muna samun gwargwado So how is the market today? There's no market. We have Cynthia Ugoji kenan tana cewa yau kwata-kwata babu ciniki saboda ga gyada ko gida kuma ga shi lokaci kurewa yake. So you come by the radio, how is here? I like the radio but <laughs> it's a conference for me now. How much you want make in sell am for you? You sell am two five for me. To Malam Azubi, ya ce dubu biyu da ɗari biyar ne kai ya kake ganin abubuwan ya rike ya canza yanzu ba kamar da ba abubuwa sun ƙara kuɗi yanzu ana muna sai da shi dubu uku ne amma yanzu dubu uku ɗari biyar muna sai da to me kake gani ya janyo haka to mu kadar masa a wannan farashin ba. zan a amma yanzu A sunana malam Musa. Musa ne albasa. Eh, Musa ne albasa. Yanzu ya kasuwa. To alhamdulillah yanzu muna sai da albasa tafiya ta kamar yadda dai za ke dan samu wani abu a ciki duk da dai ta kara kuma mutanen suna hakura suna siya kamar yadda dai za a samu wani abu insha Allah wato farashi kenan ya haura eh, farashi ya haura kan da yanzu shi wannan kashin na ake sayar da shi wannan kashin wannan kashin ana sayar da shi 200 ne to da na ake sayar da shi da kamar shi ana sayar da shi naira 100 naira 100 tsari eh. kake ko dai kai dillalin albasa ne eh muna kawo su masu siya suna sara hannu hmm. kuma idan sun zo mai son kashi haka zai siya mai san kuma kantin wanda zai je sayar za mu kirga mishi je sayar mm, to shi na abinda da muna yi to shi kwandon albasa yanzu nawa yake to akwai kwando kala kala ne akwai karami akwai babba akwai kuma kashi wannan daga gani dari biyu akwai naira hamsin akwai dari kuma gwando ya danganta da irin wanda kake so in ka wani zai ce yana son kamar 500 naira wani zai ce 1000 wani ma zai siya 2000 naira ya ce kwandon yake so to ka gani ya zama a ce kwandon da za a bai daban-daban ne akan wanda zai siya 500 kudin siya dubu da ba kala ne ba mm, to nawa ne buhun albasa ne yanzu to buhu yanzu shi ma kusan kala uku ne mm. akwai karamin buhu da suke ce masa solo to akwai kuma babban buhu da ake ce karara akwai kuma fari wanda ake ce masa white pack muna sai da yi kamar ashirin da shida da biyar da hudu da ana sayarwa ya danganta dai da yanayin kasuwa sai garara yana kaiwa talatin da talatin da wani abu haka ko da biyu ko talatin da uku haka duk bayan da ba kaiwa To malam ya nan naka? na Bilyamin. Me kake sai da na ga wasu tsare ne dai ko dai igiyoyi ne na Igiyoyi ne nake sai da. Ah, to ya ga shi nan dai sai dai godiyan Allah. Hmm. Abun da waya. Sabida. Saboda matsalan kasuwa wasu suna ba su da kuɗi. Mm, suna ba su da kuɗi eh. wannan farar igiya nawa ne kake sai da ita naira hamsin hamsin ake sai da fara daya wannan jan ɗari biyu biyu ake sai da eh, na ga kuma wannan farar ta fi wannan jan amma kuma ya na gan farashin ne ya bambanta ah, ya bambanta don wannan lokacin muna sayan shi dubu ɗaya da ɗari uku yanzu kuma ya kai kusan dubu daga kan sai mm-hmm. kaga dole ne farashin ya eh to su wa kike amfani da wannan igiyan suna saya ne suna shanyan tafa wani wasu suna jan ruwa a rijiya to yanzu mun shigo zauren kifi malam ko kana iya ga mana sunanka sunana abdullahi abubakar yau ya cinikin ne yake eh gaskiya ya ciniki alhamdulillah gashi nan muna taba muna kama saboda ruwa kwanaki ya dami mama yanzu ruwa alhamdulillah ya tukaita ka kasa kifin ne kashi uku shi me yasa ka kasa su haka eh saboda na kasa shi kowane price na shi daban-daban ne akwai na dubu biyu akwai na dari biyar akwai na dubu da dari biyar wancan manyan su suna da naira dubu biyu ana sada su dubu da dari biyar in sun nema sauki ma muna rage musu dubu da da dari uku kawai dai karamin riba da kudi dai ya dawo dai a samu a sayar a sayi wani gobe a kawo wani a saya haka shi ne muke to shi wannan na tsakiyar fa eh shi wannan garin wannan ne shi garin na ake sayar da shi muna so da shi gaskiya dari biyar biyar ne sakin shi kenan hmm. in dai wani ya za dan kawo kukan shi babu kuɗi babu kuɗi muna iya rage mishi hamsin muna rage ɗari hmm. muna sayar musu naira ɗari uku haka muke sai da shi amma gaskiya shi ɗari biyar biyar ne amma saboda da yanayi ana iya rage musu ɗari da naira hamsin ɗari da ina tsari ne kuma ina tafi ga ba wanda ba na yi amma yanzu siya nake yi. malam barka da lafiya talauto ya sunan malam sunana yusuf sani yanzu me kake sai da ina sai da gyada wani hali to cinikin gyada yake yanzu to gaskiya gyada yanzu ta yi tsada kuma ba kasuwa muna sai da fenta ɗaya naira dubu har fenta ɗari biyar muna sai da kwasta ɗari biyu amma gaskiya ga kaya duk muna tare da shi ga masu dankali ma gashi abubuwa da sauransu duk muna ciki da su ba ciki sakamakon mutane ba mu kuɗi a su. To ba kwa ganin irin kun ɗaga farashin ne sosai shi ya janyo hakan. Eh to abin da ya sa dalilin a wancan satin a can gun da muke siyo kaya lafiya kayan ya yi tsada. Lafiyan bari bari kenan. Bari ba lafiyan bari bari kenan. A can muke siyo kayan to kuma kasuwannin kayan ya yi tsada da yawa. Saboda haka yanzu ma an ɗauko shi an kawo shi riba shi ma ba shi da riba sosai sakamakon aje wannan kasuwa ba a sayar ba aje wannan kasuwa tun da ne yanzu muna kwacara. Wato yau kwata-kwata kwacara sai a hankali. A gaskiya kwacara yau kasuwar ne ba ce sai dai kuma Allah ya sa mu samu fansa a gaba. To shi kenan mun gode. Masu sauraro kenan abin da ya sawaka a shirin mu na wannan mako sai kuma wani mako cikin ikon Allah. Shirin BOA Hausa. Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. sunana Reverend Dr. James Mowel Wuye da ni ɗaya daga cikin sakatarori ne na Ecclesial Assembly of God a arewacin Nigeria. Yau nasiha na shine akan sarrafa fushi da kuma zaman lafiya. ayan Allah na ga mana cikin littafin Ibraniyawa Sura goma sha biyu daga aya goma sha hudu zuwa sha biyar ya ce ku biɗi zaman lafiya da kowane mahaluki tare da rayuwar tsarki in ba haka ba ba za ku ga Allahnku ba kada ku yadda ɗacin zuciyarku ta shiga har ta hayayyafa ta yi jijiya da kuma bazu ta kai kai wa'ansu kasawa da cikawa ga imani ma'ana idan ina da fushi ban yafe ba idan ina da wani ji a zuciya na na ɗauka na ba wani shi ko bai iya sarrafa shi ba kaga na riga na yadda wannan kazamin tunanin nawa ya shafi wani shi kuma bai iya sarrafa ba ya je ya kashe wa'insu to ma'ana kamar da aya ezekiel ke ga mana cikin littafi ezekiel sura talatin da uku aya shida ya ce na sa ku masu tsaro in kun ga bala'i ku gargaɗar da mutane kada su fada ciki malaman mu fastoci su yi kokari su dinga zaune man zaman lafiya domin ayan Allah cikin littafin Ibraniyawa sura goma sha biyu aya sha hudu zuwa sha biyar ya ce ku nemi zaman lafiya to yau ina gargadi bala'i ta zo na rama rama rama ana gasan kashe kashe don allah mu yafe gama ubangiji yana gaya mana cewa rama ko nasa ne mu yi addu'a allah ya ba mu zaman lafiya najeriya ta zauna lafiya al'umman ta zauna lafiya duk yan bata gari allah ya mana maganin su da fatan wanda suka ji mu za su yi biyayya da wannan kira da nake yi mu zauna lafiya domin ba tare da zaman lafiya ba babu ci gaba babu ma ibadan babu ma addinin allah ya taimake mu Madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako shiri ne na musamman kuma zai yi magana ne akan cutar daji ko kuma sankara kamar yadda wasu suke kiran cutar. mafi akasarin lokaci jama'a da sun ji an yi zancen daji to suna ganin kamar wani lasisi ne na mutuwa wanda a zahirin gaskiya bayanai na hakika sun nuna cewa duk wata cuta idan an gane ta da wuri akan daƙila mummunar illar da za ta haifar wa jikin ɗan adam da zai kai ga marasa rai a yau shirin lafiya uwar jiki kamar yadda na faɗa na musamman ne inda za mu tattauna da wata bewar allah da ta yi nasarar yaƙi da wannan mummunar mummunar cuta ta daji ko kuma sankara amma dai bari mu ji daga bakinta to ko za ki faɗa mana sunanki sunana malama ladi mama shin wace irin nau'in cutar daji kika yi fama da ita na yi fama da cutar dajin nono 2015 a wannan lokacin ne na lura ina da wata kwaya kaman kwayan aya ko kuma masara sai na nuna wa mai gidan to da yake mai gidan shi ma likita ne ya gani ya ce ah, ya kamata in tafi asibiti to da na je na je asibiti shakka babu na je na yi mammogram da ga nan aka ce in je ga wani likita na je na ga wani likita a nan gwarin fa da ya gani ya ce ya kamata a cire a yi tattali a ga menene wannan abu to da aka cire sai aka je aka yi sai aka ga lalle akwai cutan daji daga nan sai na ce to me abin yi sai suka ce ce za a cire nono to so da yawa wasu in sun ji wannan cutan dajin nan sukan raunana tsoro yakan shigo a ciki kafin ki ankara sai ki lura ki gama tsoron ne ya kashe mutum ba ma ciwon ba a wannan lokacin nan da kuma da addu'a da jama'a dai kuma aka taru ana ta min addu'a Allah ya taimake ni tsoron ma kwata kwata ba ma bai faɗo min cikin zuciya ba aka sa lokacin da za a yi aiki da dan Allah lokaci ya zo muka je aka yi aiki aka cire mama kwana uku kacal ne asibiti na dawo to amma kafin wannan lokacin da aka ce ina da wannan cutar cutar daji abin da na yi shine na zauna na ci menene wannan cutar kaka ake samun ta yawanci su likitoci da yake kuma Allah ya sa mai gidan likita ne kawai cewa yace mu je a yi chemotherapy to ni kuma gaskiya kafin a wannan lokacin na duba na gani menene chemo yaya ake ya zan in warke me ya kamata in yi ni da kaina na zauna na yi bincike tsakani da Allah na dudduba na ga abin da zai taimake ni na zo na ce to ni dai gaskiya ba zan yi chemo ba to haka dai muka da kufa ana a kwana tashi aka yi aikin na zo na kin chemo kwanaki dai kwana a tashi haka ne ta tafiya har wata shida. To amma binciken ki me ya gano miki akan shi wannan chemotherapy din kuma me yasa kika ki? To bincike na akalla gaskiya ya nuna min cewa wannan chemotherapy ni dai fa a nawa gaskiya ba abin da zai kawar maka da wannan cutar dajin bane illa ma sai ya kara maka zai kai kama ga mutuwa inda na yi bincike na fa kenan wannan kemo din ta san mai kyau ba ba ta san mara kyau ba gaskiyar kenan saboda haka za ta je ta kokona duk mai kyau din ma da kake manajin rayuwanka da shi ya kona da mai kyau da mara kyau ya barka ka yi ta fama a yi ta zawo gashin kai ya zube duk jiki ya zama bakin kirin sai kiga karshen ta kai baka samu warkarwa ba ka kuma kai ga mutuwa to shine dalilin da yasa nace ba zan yi wannan ba bari in yi abin da ya cancanta bisa ga bincike na an ga da taimakon Allah shi yasa kika ga na kin wannan kemo din to daga nan ba an cire maman na zo na gane me ya kamata in yi na shiga yin cin abincin da ya kamata in ci su ganye ina ta exercise na zo kuma da yake na lura na yi binciken na ga abinda one of the illa da yake jawo wannan ciwon dajin shine sukari suga zaki sai na duba na gani na ce to me dalili sai na daina shan zaki na daina cin nama wo nama da na kaji duk wani irin nama na daina don na yi bincike na gani to duk wannan binciken ki ne nuna miki ko shawarin likita wallahi ba wanda ya bani shawara hajiya ni ne kawai na zauna ne binciken da na duba na ga abincin gwangwani da na su waye ne na turawa nan duk ba eh, rashi ba da kyau kawai na tsaya na ce to bari ni in jaraba a kaina kafin nan da dan da taimakon Allah in ci gaba kuma in ga yadda za a zo a taimaka min jama'a shine ne rena wa'annan abubuwa shekara shida ina yawan motsa jiki ina cin abin da ya kamata in ci na dakatar da abubuwa da yawa da ya kamata in dakatar wata shida bayan wata shida shine muka fita waje na ce to bari a duba a ga gani wannan abin ko yana nan ko baya nan ok bayan an yi aiki a nan jikin ya zo kuma ba kya jin daɗi kuma kuka yi tafiya kuka tafi wata ƙasa lafiya na kallon tabbatar da cewa wannan cuta bata ta yi yaɗe a jikina ba shine dalilin da ya sa muka ce to bari mu fita waje da mai gidan mu je mu kuma dubawa a duba a shiga wani na'urar a duba a gani ko ba haka ba to ko da muka je muka samu na'ura aka shiga sai aka gano akwai wata kuma ita lom din a ɗaya nuna. wato dan ƙwayen nan da na fara gani a ɗayar nonon da har ya jawo sanadiyar yake nonon nan shine sai aka kuma gani a wannan nonon to sai suka yi kokari because na zo ina ta faman motsa jiki to sai ya kasance nauyi na ya gaza na rami na fitan hankali na kai kusan wajen 36 ne ko 46 to a lokacin sun yi sun yi su ja ruwan daga wannan lump din soda su samu a yi a gwaji abun biyu ba sai aka ce to tun da za a shiga da ni tiyata a yi auxiliary clearance ta hammata inda aka yanke nonon idan suka jara ba suka shiga za su cire wannan kwayar aji a kai na'ura a gwada in akwai wannan cutar sannan sai su yanke nono to da taimakon allah aka gwada aka ga babu wannan cutar a jikin sai aka yi clearing din wannan hammatattawa shi kenan to kin ga mun je mun duba mun ga ba komai babu kansa a jikina sai muka dawo muka ci gaba na ci kuma gaba da sauran abin me kike ji a jikin lafiya na kallon ba abin da yake damuna kin ji shekara shida kenan ban yi kemo ba ban yi radiotherapy ba ban yi radiotherapy ba ba na shan magani ban taba jin yaya na cutan wannan dajin yake ba a jikin mutane ban taba ba shekara shida yau cur bayan kin yi fama da wannan cutar yanzu shekara shida da kika zo kika zauna kika yi tunani me abu na gaba da kika yi abin da na zauna nan lura na ce to idan har zan taimaki kai daga wannan jama'a suna nan suna ta mutuwa wannan cutar daji ba abin da mutum zai razana a kai ba ne yadda zaki samu ki ji ciwon kai ki je ki nemi fana panadol ki sha hakan nan wannan abu idan kika samu aka samu early detection aka gane cutar nan da wuri aka tsaya aka yi abin da ya cancanta da taimakon ubangiji da addu'a sai kaga Allah ya yi maka wannan abu amma in ka tsaya kana tsoro ne to shine fa wannan abin zai dinga yaduwa a jikinka ko a jikinki har ya kawo ga rasuwa da hakan ne shine sai na zo Allah ya taimaki na ce to gara in fita in je in fara tallafawa mutane ina ba da bayani ga waɗanda suke da shi da waɗanda ma ba su da shi yanda za su yi su mai kyau game da abubuwan da ake sa ma jikinmu don abin da ka ba ma jikinka shine fa zaka zaka tsaya da karfinka da lafiyanka duk abin da ka sa in ka sa mai kyau zaka ga kayi mai kyau so shine kawai muka tunce to bari mu ɗauko wannan gidauniyar muka fara wayarwa da kan jama'a muna shiga karkara domin ainihin abun mu karkara ne wa'anda ba su shigo birnin su san ma me wasu ma ba su san menene ma cutar dajin ba sai ka ga an ka je kauye kana fama da cutar daji sai a ce a an maka jifa ne an maka kaza wa cutar dajin kake ta fama to yawanci abin da muke kenan tun 2019 muka fara muka fito da wannan gidauniyar so shine kowace shekara mukan fita so biyu so uku bisa ga yadda dai muka samu tallafawa gidauniyar shine kansakiya a medical outreach foundation shine muka muka yi rajista muke fama kowane shekara ayyukan wannan gidauniya shine muka sai magunguna muka tallafawa waɗanda ba su da nauyi because gaskiyar kenan kafin ka samu lafiya idan wannan cuta ta shiga jikin ki ba karamin kuɗi ne za a kashewa ba so bisa ga gwargwado bisa ga tallafa da muke samu wajen mutane mukan je asibitoci mu samu mu gan waye za mu iya tallafawa mu ba da kuɗi wasu kuma wanda mu ba su shawarwari iri-iri mu gaya musu abin da ya kamata su yi abin da kuma ya kamata kada su yi sannan kuma a hakan kuma mukan duba marayu wanda ba su da karfin yin abin da ya cancanta da su samu sa ma so uku abinci a baka sai mu sayi su injin markaɗe mu ba su suna yi suna dan samun dan taro CCD. to gidauniyar nan ba ma masu cutar daji kawai take tallafawa ba ba masu cutar daji ba ne kaɗai har da masu karamin karfi mukan tallafa tallafa musu kwarai da gaske mukan sayi har asibitoci mukan sayi gadajen asibiti bisa ga daidai abin da zamu iya tallafa mukan sayi gadaje da matras mu je mu bada asibiti ko kuma mu sayi su magunguna da likitocin mu da nurses din mu sai mu zaga kan nan za ku zo dan taro sisi dan maganin wani ba iya sayan panadol to amma da zarar in mun je wannan haka mukan yi sukan ji daɗi kwarai da gaske dan panadol a gwada bipin ɗinsu a gwada abun nan shiga lebu haka dai sai ga dan abun da muka zo da shi muna dan taimakawa to a ina kuke samun waɗannan kuɗaɗe da kuke taimakawa jama'a mu mu iya mu ne da muka taru duka muka zauna muka yi magana muka gani muke din irin waɗanda suka yi fama da wannan cutar kenan da la'e eh, domin akwai waɗanda suka suka suka fita daga wannan cuta to da farko amma yanzu mun muna da mun yi rijista muna da komai da komai mutane sukan rikin din mu sukan samu tallafi eh mukan samu tallafi daga jama'a kin ce mutanen karkara kuka fi taimakawa shin idan kuka je karkaran nan kukan gwada musu yanda za su yi su yi wa kansu musu dan wani gwaji da zai nuna musu akwai wani abu inda wani abu da basu gane ba a maman su yanda za su je asibiti mukan yi wannan kware saboda muna da su kayan na'ura da za mu je mu yi fim mu ajiye musu mu nuna musu za su taru da yawa kamar mata ko ma ba mata kaɗai ba tunda akwai cutar daji na, jini akwai na nono akwai na mahaifa mm. akwai na maza hakan nan so muna da bidiyo in mun je mukan kafa wannan na'urar sai mu nuna musu yadda ya kamata especially mata mace a nono dole muka nuna musu yadda za su tsaya tsakatansu su tsaya a gaban miro su duba su lallaba su tattaba su tada su kwanta za su ji in suka ji wata kwaya to maza su hanzarta su je asibiti haka dai muna da abubuwa da yawa su likitocin da muke da su suna nuna musu wannan wasu mukan ba su mukan saya musu magunguna wasu kuma mukan saya musu supplement wasu kuma mukan sayo su ganyen kayan abincin da ya cancanta zai taimaka mu jikin su mu je mu ba su wata shawara zaki ba wa mutane ganin cewa ke mutum ce da kika yi gwagwarmaya kuma kika yaki da wannan cuta cutar gaskiya babban shawara da zan faɗi a nan shi ne farko in kana nan kana kana tafiya baka san me kake ɗauke da shi ba muna da abinci iri-iri da ake ci to wannan abu in ka samu aka yi early detection aka gano cutar nan da wuri da yardan Allah da taimako da addu'o'i zaka zaka samu warkaswa muna da ganye akwai ganye wannan ganyen da muke muke rena fa shine yake taimakawa mana a jiki a rage cin daɗi zaƙi lemon kwalba a rage me zai hana iyayen mu mata a bayan gida a je ana aza su aleho su yakuwa su rama su zogale wa'yan gabuwan da muke gani yana taimakawa da kwarai da gaske ke ki ci sannan ki kuma ki ba mai gidan ki kuma da 'ya'ya ku ci yawancin irin wanga zai rage cututtukan da ke faruwa a ƙasar nan. To masu sauraron mu da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu kuma duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin wanda muka kasance tare da ita wato. hajjala da Mamman. Sai kuma ni hawa Umar da na shirya na gaba gabatar ke mana fatan mu kasance lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Mai ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da ku ta hanyar email a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar. har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta facebook da kuma twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da jula Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballa ke sallama da ku a wuni lafiya.